Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja ashirin shirin za a ji cewa cewa ya zuwa yanzu takaddamar shugabancin apc ba ta lafa ba a kano inda bangarori biyu ke adawa da juna ba can suka yi wanda suka zaɓa jami'in apc ba can suka yi wanda suka je indo kaga layin su ne suka je indo mun kuma layin mu muka je muka zaɓa mu wanda muke shine su shi zaɓe 'Yan kungiyoyin gama kai a Nijar sun kai kayan agaji gidan yari. A Nijama makamantan hakan ya faru yayin da sabon sarkin kwantagwara Alhaji Muhammad Ma'azu na biyu ya tallafa wa marasa lafiya da ke gadon asibiti. Wallahi mun ji daɗi kuma mun yi munna. Allah Ubangiji ya sa a miƙe haka. Yau Laraba muna tafi da shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Alka'ida ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da ƙawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya, biyu bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. a jiya talata babban jami'i na uku a ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa cewa sabbin bayanan sirrin da suka tattara na nuni da cewa kungiyar is khorasan ko kuma isis k suna nan suna shiri cikin gaggawa su kaddamar da ayyukansu ko da yake ita ma alka'ida ba ta kasa a gwiwa a ayyukanta na ta'addanci dukkanin kungiyoyin biyu da suka hada da alka'ida da isis k suna gudanar da ayyukansu ne ta yanar gizo in ji karamin sakataren tsaro mai kula da shirye-shirye colin carl yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin ayyukan sojoji a majalisar dattawa fargaban kungiyoyin biyu za su yi kwari a afghanistan biyu bayan ficewar sojojin amurka da na hadakar kasashen yamma daga ƙasar ba sabon abu ba ne jama'an amurka da na kasashen yamma sun yi kashedi watanni da dama cewa kungiyoyin biyu suna shirin amfani da damar ficewar su karfafa kansu wani kwamiti mai zaman kanshi da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta amurka wato fda ya tabbatar da ba yara rigakafin covid-19 na yara da pfizer biontech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya ko da yake yayin la'akari da yara ba su kamuwa da tsananin ciwo ko mutuwa daga covid-19 amma shugaban da ke kula da harkokin rigakafi a hukumar fda peter marks ya faɗa wa kwamitin cewa an samu yara kusan miliyan biyu da cutar kana an kwantar da dubu takwas da ɗari uku a asibiti a nan amurka kashi ɗaya cikin uku na waɗanda aka kwantar a asibitin sun buƙaci kulawan gaggawa kana wasu guda ɗari a cikin su sun kusa mutuwa yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi jami'ai suna kyautar zato zai taimaka ainun wurin cike giɓi na ba bada rigakafi a amurka lamarin da ke tada hankalin iyaye da malaman makaranta da kuma shugabanni a fannin kiwon lafiya. jami'an hukumar sun ce tana yiwuwa a fara yi wa yara rigakafin nan da mako mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban sojojin sudan janar AbdulFatah burhan ya faɗa a jiya talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi ne su kawar da gwamnatin wucin gadin domin guje wa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar ƙasar baki ɗaya ta fada cikin rudani saboda adawa tsakanin 'yan siyasa burhani yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin khartoum da aka nuna ta talbijin. ya ce halin da kasar ta kasance a ciki shekaru biyu da suka shuɗe ya tabbatar da 'yan siyasa a gwamnatin wucin gadin sun gaza kana sai yawan jayayya burhani ya kuma ce firaministan da aka hambara abdallah hamdog yana gidan janar din wuni guda bayan da rahotanni suka ce sojojin sun kama hamdog yayin da suka yi juyin mulki babban janar sojan ya ce hamduk yana cikin koshin lafiya kana zai koma gida da zarar kura ta lafa burhani ya kuma tabbatar da cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukkansu ba kana ya ce wasu za su gurfana a gaban kotu bisa zargin ingiza yin tawaye a cikin ma'aikatar sojan kasar a wannan mako ne wata kotun birtaniya za ta yanke hukunci akan ko za a mika ɗan kwarmaton nan mai shafin yanar gizo na wikileaks william asange zuwa amurka akan tuhumar da ake masa na kutse da kuma satar bayanai a yau laraba ne kotun za ta fara saurare na wuni biyu a babbar kotun london masu shigar da kara na amurka sun ɗaukar kara a wata kotun gunduma a birtaniya a watan janairu wadda ta yanke hukunci akan kada a mika a sange saboda zai iya kashe kansa a gidan yari a amurka masu shigar da kara za su kalubalanci wannan hukuncin in ji lauya nick vamos wani tsohon shugaban ma'aikatar lauyoyin gwamnatin birtaniya wanda yanzu yake tare da wani kamfanin lauyoyi na peters and peters yanzu da gwamnatin amurka ta yi shine ta ba da cikakke akan yadda za a tsare a sange da inda za a tsare shi da kuma yanayin da zai kasance a ciki a don haka muddin yanayin lafiyarsa da kuma hadarin hallaka kansa bai sauya ba to za a iya dauka cewa gwamnatin amurka ta ci karo da gwajin da kotun gundumar ta tabbatar a shari'a ta farko bamus yana shaidawa muryar amurka Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsaf fara aikin jin kai na taimakawa 'yan kabilar Rohingya a wani tsibirin Bangladesh inda sama da 'yan Rohingya dubu ishirin ke gudun hijira waɗanda gwamnatin Bangladesh ta sake musu matsuguni. 'Yan gudun hijirar da aka maida su zuwa tsibirin Bay of Bengal a yankin char sun kwashe sama da shekara guda suna korafi akan rashin abinci da yanayi mara kyau da sauransu. a farkon wannan wata babban kwamishinan 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin bangladesh sun amince akan yin aiki tare domin taimakawa 'yan gudun hijiran amma ba a bayyana shirye-shiryen da suka tsara ba wasu 'yan kabilar rohingya a tsibirin sun ce suna marhabi da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a yankin amma wasu kuma sun ce tsibirin zai ci gaba da wahalar rayuwa ko da kuwa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta fara aiki a wurin a ƙarshe majalisar dattawan amurka ta tabbatar da wasu 'yan republican masu adawa da trump su yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin biden inda a jiya talata aka tabbatar da tsohon ɗan majalisa daga jihar arizona jeff flake ya zama jakadar amurka a ƙasar turkiya kana cindy mccain uwar gidan tsohon ɗan majalisa marigayi john mccain za ta zama jakadiyar amurka a hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya. kuka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Har yanzu takaddamar shugabancin APC ba ta lafa ba a Kano inda bangarori biyu ke amsa nasarar lashe zaɓe. Abdullahi Abbas shine tsohon shugaban jam'iyyar da ya sake lashe zaɓe karkashin inuwar gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Shi kuma Haruna Dan Zago ke zama shugaban jam'iyyar bangaren tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. A sa da Mahmud Kwari a Kano Dan Zago ya ce ba su da korafi don haka ba sa bukatar kwamitin zaben jam'iyyar da da ke gefen Abdullahi Abbas. Na farko shi zaɓe jam'iyyar APC ta da ayi consensus, indirect primary ko indirect. Tunda jam'iyyar ta zaɓi abu guda biyu wanda aka ce ayi consensus. Consensus wanda suke shi shine waɗanda suka sai form, suka cike form suka maida. Guda uku ne ko biyu ne su suke da haƙƙi a cikin su daidaita. To mu alhamdulillah ya namu bangaren mu mu uku mun sai form da ni da shiru a Babalungu da ni a Zago da nura hassan mun sai fom kuma mun yi da mun yi konsensus a tsakanin mu saboda sun ba mun su su saboda a konsensus da da jam'iyya mu a gurin mu ni ne shugaban jami'a APC da jihar Kano bisa al'ada akan kafa kwamitin korafe-korafe tunda jam'iyya ga inda ta karkata wannan shugabanci ko akwai kila wakala kenan to in ka wanda ba da sanarwa ma ai jami'in gwamnati ne kuma ya da labarai ne ita jami'a tana da kakakinta na kasa wanda shine ake kira fiya na jami'a ɗaya kenan na biyu kuma suka ce wanda suka yi zabe a Indo ba ca suka yi wanda suka zaben jami'a APC ba ba suka yi wanda suka je Indo kaga layin su ne suka je Indo mun kuma layin mu muka je muka zaben mu wanda muke shine su shi zabe kana nufin tunda ba a waiwaye ku ba ko kuna da korafi zaben ku ya halarta kenan ko kuma ya inganta babba a cikin wanda ya korafi cewa zaben da aka yi mana wanda shiruba usman malumu ya yi daibin consensus wanda nur hasan ya yi daibin mun wanda turan da suka bayyana a nan kano ba wanda ya korafi saboda ka tsile nasu da suke da tangarda suke gani akwai masu korafi a cikin su alhali kuma mu da ba mu san ma wannan zaben nasu ba war jam'iyya ta ce kwamiti daya ta turo jihar kano domin gudanar da zabe kuma wannan kwamiti ya yi aikinsa a filin wasa na sani abacha stadium ba ma jihar kano ba ba ma najeriya ba duk duniya ta san an yi zaɓe guda biyu a jihar kano bangare biyu ne kuma kowanne gwamnati zaɓar sa saboda haka wani mutum ya ce maka cewa wai uwar jam'iyya ta faɗa mu dai ba mu uwar jam'iyya ba kuma uwar jam'iyya ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar kano ba su ma je ba saboda haka duk wani mutum ya ce maka cewa uwar jam'iyya ta faɗa to wataƙila ba shakka bai san abin da kira uwar jam'iyya ba kuma 'yan siyasa ne mun san abin da kira jam'iyya kana nufin har yanzu ku ne halartattun shugabanni kenan Sai ka ƙara faɗi wannan zaɓe insha Allah shi ne halittace domin an yi consensus kuma ba wanda ya sai consensus ba da izinin 'yan takara ba. Wane irin zama za a yi kenan kana ikirarin kai ne shugaba kuma can Abdullahi Abbas ma na ikirarin hakan. Abin da ba a yi kuna a ce gwamna biyu amma jam'iyya ana iya yin uku ma kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zaɓe a tantance idan uwar jam'iyya Allah kawo ƙarshen wannan matsala an fitar da tsari guda ɗaya to ila da mu su kowa zai haɗa wani tsarin guda ɗaya idan kuma abu bai yi ba kowa a cikin mu dole ne ya san me matsayin cikin harkar siyasar idan aka ce ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta kira ku ta ce asasanta tun da abu ya zama haka za ku yarda ku amsa kira uwar jam'iyya ce ita kaɗai take da haƙƙin ta fito da abin da muka tabbatar ingantacce ne sahihi ne ga abubuwan da suka shafi tsarin mulkin jam'iyyar APC amma duk wani abu wanda saba tsarin jam'iyyar APC duk wani abu wanda ya saba wa shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa mu abu ba karɓar bai ba Haruna dan zabo da ke jagorantar bangaren apc a kano kenan a jamhuriyar nijar 'yan kulob-kulob sun shiga gidan yari da kayan tallafi don agaza wa 'yan kasan da kayan da suka fi bukata daga da magaram ga rahoton tamar a bari musa badamasi shine shugaban hadakar kungiyoyin na kulob da fada na nan da magaran gudunmuwar kayayyaki da abun wanki da sauransu kun san ya tuhayi da sutura bayan sutura ya zamanto da abun da za a rika da musu dauda kenan da tsabta saboda addini ma da tsabta hadakar kungiyoyi ƙauyen ba shine karo na farko da suka kai wannan tallafi ga waɗanda ke zaune a gidan wakafin ba. Ƙungiyoyi ne a rataye a cikinta duk shekara muna zauwa muna yin irin wannan shine muka ga waɗanda suke gidan wakafi ya kamata in tuna da su gindarin tsarin aiki na muna duk shekara ya ba mu dama muna fata abu dokoki na ƙasa Allah sa cikin kankanin lokaci a musu shara kuma kowa ya samu kanshi. Kamar ku ne kuka haɗa waɗannan ka ko akwai wata ƙungiya da ta tallafa muku. Ƙungiyoyi namu muna duk tantamnawa duk juma'a amfani da dare kenan wata ƙungiya kungiya eh, muka shaida ma dukkan wakilansu da su kawo kayayyaki abin da suka yi karhi duk abin da ake bukata da shi a waje muka shaida musu kuma suka gaya ma kungiyoyinsu kenan duka suka je suka kai wannan rahoto na hadaka kuma da ikon Allah suka amsa kira kenan wannan ya jumel mu ne kai ka goma kai ka muka hada wannan kayakin. Sajant Abdulkadir Mamman Idi mataimakin shugaban gidan kasa na da magaran shine ya karbi kayayyakin da aka bada. Wannan taimako da 'yan kulob da fada na zandar da suka yi don ka mun ji daɗi sosai yan eh, kasu za su ji daɗin shi cikin kaya akwai sabululluka akwai kaya na sawa don wannan da kaya wannan yana kama musu su yi wanke kayan jikinsu saboda tsabta jikinsu kuma da inda suke kwana kuma ba su kuma muna meka kokon bara za a ce za a ce ga wasu ma wanda suke da niyya su yi saboda yana kama musu kenan birma mutane ne masu bukatar taimako Suma da 'yan gidan kasan sun yi godiya sosai inda suka ce tallafin ya zo daidai lokacin da suke da bukatar shi a ta bakin sarakin gidan na Sunana Abdu Sule Alliance na Dogo. A matsayina ni sarkin dan kasu na da magaran taimako na duk shekara kungiyar wannan kulab da suna taimaka mu suna tuna da mu muna fatan Allah saka musu da alheri muna fatan wasu su bi maimakon su su bi sawun su yanda fiye da shekara goma suna yin irin wannan eh, muna da bukatun su wannan saboda akwai wanda tun ya zo uwan shi ma bisa wajen akwai mabugata muna da mabugata mu ni ma ina da ita ba cewa wasu duk wanda yake gidan nan ya san akwai mabugata a daidai Allah ya kasu suna na ka Sale wannan tamako wanda kun kawo mana mun ba ku godiya Allah saka muku da alheri kuma inda kun zo aka nan za ku ta yi babu kullum da su sami mun gode sosai mun gode mun gode sosai tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar Nija. kar a sha'afa murya amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja sabon sarkin kwantagwara alhaji muhammadu ma'azu na biyu ya shiga asibiti da kayan tallafi ga marasa lafiya da ke kwance a gado wannan dai ya biyo bayan janye umarnin kotu na dakatar da naɗin nasa a matsayin sabon sarkin masarautar ta kwantagwara mustapha nasiru batsari daga mina ya aiko mana rahoton. Sabon sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Nijar Najeriya Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce zai iya ƙoƙarinsa wajen tabbatar da ingantuwar rayuwar matasa da ke masarautar. Sabon sarkin wanda ya ziyarci babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora ya ce ko shakka babu zai baiwa marar kunya. a cikin shugabancinsa a wannan masarauta mai daraja ta ɗaya sarkin dai ya koma kwantagore ne bayan da wata babbar kotu da ke zamanta a nan birnin mina ta janye hukuncin da ta sanya mashi tun da farko na cewa ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron wata ƙara da wasu masu korafi suka shigar a kotun na kalubalantar yadda aka gudanar da zaben sarkin a baya wasu daga cikin marasa lafiyar da ya ɗauki nauyin maganinsu a asibitin sun bayyana jin daɗin suna sunana saudatu ibrahim wanda lura ne ina muke laluran haure gaskiya anin da muke da sai a hankali amma insha Allah da ya zo ya rubuta mana magunguna na ji sauki sarki mai suta Allah saka mai da alheri Allah ta yi a shiruku. mun gode ma Allah wallahi taimakon da ya muna mun gode ma Allah wallahi Allah ya kara masa daukaka Allah ya kara mashi buɗe na alheri. Wallahi mun ji daɗi kuma mun yi munna. Allah Ubangiji ya sa a miƙe haka. In dai ana samun dai shugaba hakan ga al'ada a samu ci gaba sosai. Allah ya ba shi ikon saka. Tun da farko dai sabon sarkin Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi wa matasan masarautar Kwantagoran albishir. bisa karamcin da suka nuna mashi a matsayinsa na matashi. A lalle matasa sun nuna mini halci sosai tun zuwa na na fari da wannan sun nuna mini kauna sosai kuma ina da kuduri sosai akan matasan kwanta gora wanda yake in lokaci ya mutane za su gani eh, amma ina da kuduri mai kyawu akan matasa insha Allah kuma jama'a za su gani. Tun a ranar tara ga watan tara na wannan shekara ta 2021 ne dai Allah ya karbi rayuwar tsohon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska bayan share shekaru 47 yana mulki a masarautar na Gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata. Mun karbi bakoncin malama fa'ika Nasir da Zainab Muhammad Abdullahi. Kuma maudu'in da muka mai da hankali a kai shine abubuwan da ke janyo koma baya a rayuwar mata a arewacin Najeriya da kuma yadda za a magance waɗannan matsaloli. To kafin mu tsunduma cikin shirin ga wani gutsire inda Zainab take cewa za ki je ki shiga cikin ƙauye ki ga matan mu da yawa kin ga ba arabi ba boko sai talla ka rasa uban me ake yi da kuɗin nan ba su ci mai kyau ba bare su sha mai kyau wannan ana tara ma yara kayan aure akwai lokacin da muka je ƙauye gidan gona yaron da yake kula da gidan gonan family house din su na kusa da gidan gonan ne su mata in mun shiga za mu je mu gaida mutanen wasu da suka dinga faɗan shekarunsu ni na ɗauka masu girme ne wasu a sun yi wutar duniya ba su wuce 21 22 ni kuma ina da musu kallon manyan iyaye ma duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai not presentable at all kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara. daga nan za mu ɗora a yau ai sauraro lafiya malama fa'ika me kike gani ya kamata a yi a al'umma domin akwai wani mutum da na sani ya ce shi idan akwai wani abin da mutum zai ba yarsa ya mace babu kamar ilimi sai aka tambaye shi me yasa sai ya ce domin a yau idan ta yi aure auren nan Allah ya yi gajeren kwana aure ya mutu wani lokaci kuma zaki ga an sake ta da 'ya'ya ko kuma a cikin halin da muke ciki yanzu a gabashin arewacin Najeriya shekara da shekaru ya haifar da mata zaurawa wanda aka kashe maza su aka bar su da yaya to kaddara mace ba ta da ilimin boko da za ta je ta nemi aiki ko dabara da ilimin da za ta juya taro ya dawo sisi ni ga nauce ta fannin aiki na ina yin tafiye-tafiye mhm. sannan kuma ni na haɗu da irin wannan mata da kike faɗi kamar da na je kamarun matan da aka kashe mazajensu da suke zaune a idp camps sun fi mazan yawa a cikin kashi ɗari mata su ne kashi tamanin to yaya yanayin rayuwa ya kasance babu daɗi subhanallahi ba za ki so ki gani ba mhm. na farko iyaye ya kamata a ce su ba da mahimmanci ga ilimin mace mhm. kamar yadda suke ba wa namiji mahimmancin ilimi wato ka gare shi bambanci tsakanin yara ai dukkan su ɗaya ne ko kuka haife su mm-hmm. babu bambanci a tsakanin su na mm-hmm. farko kafin wani abu mm-hmm. ko kuka haife su dole ne kuma ku ba su ilimi saboda idan ta yi kyau ko za a kalla dan ka ji ana kwatance da ɗanka ko ƴarki ko yarka cewa ai ƴarka ce ta yi sanadiyan aka yi kaza a gashi nan yau abu ya sauƙaƙa mana sannan kuma as al'umma su daina nuna bambanci tsakanin mace da namiji mm. in terms of ilimi da kuma dama na rayuwa idan ta tashi akwai roles da ya kamata a ce mata ne ke jagoranta akwai kuma roles da ya kamata a ce maza ne ke jagoranta idan an baki an ce ki yi ne sai ki ba wai saboda wai ke kina ganin kaman ke mace ce ai dole ne sai an baki ba wannan kuma ya koma rashin kunya a tunani na for example na mu ce CBN a matsayin ki na mace ki zo nan ki heading din wannan department wanda kuma department din da aka sani duk maza ne ke yi aikin sa tukunna ma wataƙila tsaban zafin sa in tana da 'ya'ya tana da aure mace ba za ta iya yi ba saboda idan za ta koma gida ta kula da ƴaƴanta da sauransu zai yawa wataƙila wannan position din da ma maza ke rikewa so it's ok jeki saboda me kin kware ne shi yasa shi yasa aka dauko aka baki dan nake ji wasu matan zasu su ce ayya zan ce wannan rashin kunya ne rashin kunya ne in the sense that ba za ki ce dole sai an baki ba no qualification dinki ya kai so wayannan shine irin daman da muke a duba wannan ta iya wannan abin watakila akwai dan wasu abubuwa da in ta hada can ta hada can wurin zai canza to zainab me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi su wayar da kan mutanen mu na arewa cewa mace ma ko a addini tana da 'yancin ta yi karatu annabi sai da ya faɗa ya ce a nemi ilimi bai ce addini kaɗai ba ya ce a nemi ilimi ka nemi ilimi akan addini ka nemi ilimi kan rayuwa ka nemi ilimi ma a ta fannin abin da za ka yi bance dole sai aikin gwamnati ba ba ko da mutum zai koyi tailoring ne wani aikin hannu you will still have to look for that ilimi kuma ilimin shine abin da yake amfani gaskiya to me abin da ya kamata a fara tackling is jahilci nan da wasu suke ganin ilimin mace asaran kuɗi ne o mace ba ta da wani sun tsammani na iya canza babu wanda ya ce ilimin boko haram samun ne in aka yi wannan duk wani abin da zai dawo daga baya komi mai sauki ne ina gaya miki da akan waɗanda ma maybe sun fara kuma ko ba su gama ba even wannan conversation din da ake yi wata tana da wayar a hannunta wata ba za ta gane ta iya mayarwa da wannan if aka yi tackling din issue din jahilcin nan a nawa ra'ayin an yi tackling din 75% na abin da ke damun matanmu na arewa 25% din din mai sauki ne kina gani za a kai lokacin da za a rika damawa da matan arewa a duniya gaba ki misali hajiya amina azubir duk da cewa tana da jinin ingila a jikinta hmm. amma dai idan kika duba yar arewa ce akwai mata da dama da suka yi aure da suna karancin shekaru amma da yake mazan sun san muhimmancin karatu suka jajirce suka tallafa musu kwarai da gaske na yadda da wannan batun sannan kuma akwai wata wacce ba mu fiye yin misali da ita ba hmm. ita ce nana asma'u nana asma'u ita ce yar dan fodiyo ita shi the poet rubutu take sannan kuma ta kware akan abu ta kware akan abubuwa da yawa zan so mai sauraro ya je ya binciki tarihinta tun daga gidan mahaifinta ya encouraging din education dinta so idan mu a arewa muna so mu gyara al'amuran mu sai mu duba nan kusa daga kanna na asma'u arewa za a iya kaiwa wajen saboda a gyara al'umma saboda without matan nan ba za a samu mazan nan ba so ya kamata a ce mazan su yi kokarin ba wa mata dama don ganin cewa su ma an zo an yi da su saboda idan ta yi kyau ga matan su ma mazan zai yi masu kyau. To gare ki malama Zainab. Before a kai ga wa'annan a cikin Northwest Asia Kaduna Kano Katsina gaskiya is one of the states da matan su suke kokari. Za ki ga har tun farkon farko matan suna karatu kuma har kawo yanzu. Lokacin da aka yi quarantine ina. na gani a Northern Block wata mata Hajiya Hassu. She was a teacher a wannan lokacin. Tana koyar da English, tana koyar da almost five subjects a lokacin da take yin boko tana da kishiyoyi kuma kishiyoyin nata suna mokin ɗinta saboda haka a 1960 wani abu lokacin da ma najeriya ta sami yanci farko farko tun lokacin turawan mu she was 21 ne lokacin da aurenta da bebinta a baya take zuwa school take koyarwa za a duba irin wa'annan mata yanzu suna cikin siyasa kuma ba wai allah ya tsine musu ba ne ba idan kin san mutuncin kanki a matsayin ya mace and there is nothing wrong don kin kin shiga siyasa ko dan kin fito kina wani aiki na gwamnati idan matan ba su shiga ba kamar aikin asibiti yanzu gaskiya a arewa ba mu da mata likitoci da aje ana duba yawanci nurses ne akwai dole cases in da nurses za su yi handling mu doctors za a zo ba a samu doctor mace ba kar ki sha mamakin yadda wai doctor namiji zai kai hannunsa private part ɗinta wai da sunan nema mata lafiya the first time da na je na ga wannan abun ban ji daɗi ba su matan mu na arewa we need to buckle up za a iya hada organizations a je a dinga wayar da kan mata ƙauyuka ƙauyuka gida gida yaran mu su dan sami ilimin nan in sarrafa wannan tallan baka ga yara suna talatin safa har dare ka rasa uban me suke da kuɗin da ake nema ana samu ba wai ba a samu ba kuma baya nuna a jikin su a wannan tam din na zuwa tallan nan da makaranta suka je a je islamiyya a je arabiya ta dama kuɗi ai ya zama dole za a nema then things wouldn't have been bad kamar yadda suke yanzu To mai sauraro, tashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa. Amma in sha Allahu zuwa makon gobe idan aka tara da mu za mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu. Malama Fa'ika Nasir ta Zainab Muhammad Abdullahi sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Luwadu Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rubuto mana cewar a jihar Adamawan kasar Kamaru jami'an tsaro sun danke waɗansu gungun mutane masu safarar sassan jikunan bil'adama yanzu dai suna hannun 'yan doka domin musu binciken kwakwa. Jaridar mutasiyan kuma ta ce akwai zulumi kan aikin da ake yi na sabon stadium ɗin kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake a birnin wunde filin wasan da za a bude kallabin wasan kwallon kafa da za a yi na zakarun nahiyar afirka wanda kasar kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar 2022 na baɗi hakan da ya biyo bayan yadda kwamitin sanya idanu na hukumar kwallon kafa na kaf waɗanda suka iso ƙasar ta jamhuriyar kamaru haɗi da shugaban hukuma ganin cewar watakila ba za a iya kammala wannan aikin ba sai dai sun yi alkawarin za su sake dawowa nan da watanni biyu masu zuwa domin ganin cewar ko za a tabbatar da wannan filin wasan kwallon kafan ko kuma ba za a tabbatar ba. sai kuma jaridar eco news an da ita kuma ta gulmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda goma sha hudu waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu duwane da dai sai jaridan labuwa an da ita kuma ta hango mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun lashe takwabin wanzar da zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila ganin yadda waɗansu tsageru masu ɗauke da bindigogi suka hana wa al'umman wannan bangaren sakaci da kuma yi musu barazana na neman hala al'umman kai 'ya'yansu makarantun boko sun ce yin hakan rura wutan barna ne a wannan bangaren. Za mu kammala shayin jaridar na wannan makon ne da jaridar kamfanin ɗanko net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun halara a Benin niyya wanda kuma sun gudanar da zaben aji-aji na kasashen da za su taka leda a gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru mai suna jules renis onana ya fito fili ya bayyana a nesa da dayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafu wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba na dindindin sai dai shugabannin rikon kwarya muhammad awul garba muryar amurka daga kasar kamaru. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu a agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Halima Abdulra'uf ke cewa bi salam.